shawarwari guda biyu magunguna guda biyu da izinin Allah idan kai amfani da su za ka rabu da ka da take damun ka. na farko shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma mal abnu ya wi'a'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wani abu masaki wanda yake mafi shari a gare shi ba fi da cikinsa inda har ba za ka bar cika cikinka ba to kuma kai da kiba irin wacce baka so kullum kuna tare yanzu Allah ke in har ba maka dole sai ka ci abinci to ka raba cikin ka kashi uku ya zamanto kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ka baro iska numfashi kashi ɗaya kuma ka barwa ruwa da zaka sha so ina ma a ce zaka bi irin wannan shawari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu ya ba da shawarin nan iya kuma sanar da cewa cika ciki da abinci yakan iya kawo mutum kiba kiban nan kuma ya tabbata cewa tana sababa cututtuka daban-daban kama daga manyan cututtuka irin hawan jini da ciwon suga da makamantansu saboda haka duk wanda zai baka maganin rage kiba kuma amma bai ce maka rage cin abinci ba to ka sani wannan maganin da baka babu amfanin da zai maka dole sai ka karanta cin abincin so san gaske shawari na biyu kuma shine motsa jiki kana motsa jiki komin karancin shi ne da safe in ka tashi ko da minti goma ne ko da minti sha biyar ne ka ɗan yi jokin ka ɗan yi kudu ka ɗan yi tsalle tsallen ka ɗan fidda zufa a jikinka wannan yana da muhimmanci sosai wajen kona kitsan da ke jikinka abu na uku wanda ya kamata ka yi amfani da shi a matsayin magani shine cucumber gurlin bature kenan ko kamar yadda wasu suke faɗa masa duk bayan cin abincinka ya zamanto kana cin cucumber ko da guda ɗaya ne ka iya cin shi ko da kafin cin abinci ne aikin da yake shine yana taimaka maka wajen karanta maka sha'awancin abincin a jikinka yana rage maka appetite sannan kuma har yanzu kan taimaka tunda mafi yawan shi ruwa ne yakan taimaka wajen zagunyar maka da kibar da take jikinka abu na gaba kuma shine khal tufah khal tufah zaka iya samun cokali daya ko marfi daya kake zuba shi a cikin ruwa kafin ka ci abinci ko lokacin da kake ci abinci ko bayan ka ci abinci kowane cin abinci ya zamanto kana shan wannan haltufa ɗin da ka gauraya da ruwa zai taimaka maka sosai wajen zagon yadda ki sai ya kuma taimaka maka wajen narka abincin saboda ka ba zai samu eh, damar shiga cikin adipose tissues ɗinka ya haɗa maka kiba ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya wa duk wani mara lafiya lafiya